Malam Ibrahim Muhammad shine kakakin al'ummar da suka ziyarci majalisar dokokin ga abin da yake cewa. Mun zo gaban kakakin da zai ba mun yi musamman ga mai da wannan kawon da yake so ya ta ba kuma ba ma tare da shi a wannan kawon. Kuma da saboda shekaru hamsin kamar yadda ya bayani wannan da ke fama a tsaron kuma da ba mu yawa. An yi tafi da yawa. Wannan kawon da ba su zuwa ta yi da gwamnatin jihar gwamnati ta yi da take wannan ya farka ya tabbata ya samar da dalilan ruwa zaman lafiya a tsaro kan tafa mutuwa. Muna fata wannan matakin da gwamnati ta auka zai kara tabbatar da zaman lafiya a tsaro kan tafa mutuwa. Muna kara jaddadawa cewa wani da dogara ya kuma ba ma tare da shi a wani kawai da kuma Kakakin majalisar dokokin jagoci Alhaji Muhammadu Yahaya ya yaba da halin da al'ummar suka nuna inda ya alkawarin mika kukan nasu gun kakashin majalisar wakilai ta tarayya kamar yadda suka bukata. Yan safa a falewa lokal gaman wadanda Allah ya kaddara kuka zo wannan majalisa samu don su zo majalisar jihar Bauchi su nuna goyon bayan su dangane da al'amuran da suke faruwa a wannan jiha samun kuma da karamar hukumar su kuma kaiwa. Wakilan ku sun faɗa mana abin da yake tafe da ku kuma mun ji a madadin wannan majalisa ta mu ta jihar Bauchi wannan ya nuna mana cewa lallai al'ummar ta ba falewa mutane ne wanda suka sa abin da suke yi kuma suke son zaman lafiya kuma wannan abin da suka yi ina tabbatar muku da cewa ya tsara mana karfin gwiwa muna tabbatar muku wannan majalisa babu yadda za a yi ne masu doka kuma muka doka kuma a ce za mu yi abin da wanda baya kan aida ba doka ba ina tabbatar muku wallahi da rami baya da haka muna tabbatar muku ko da ne ya bayar ko kuma kawo don a bamu da kuma wanda za mu nisa wa shugaban majalisa na majalisar tarayya wato speaker house of reps da iko Allah in Allah ya sa ina tabbata muku da cewa wannan sako ku ɗauka tamkar daga nan zuwa alamis wannan sako yana hannu to sai dai kuma hadimin ɗan majalisar wakilai ta tarayya mai suna sani muhammad ya shaida mini cewa za su ba da nasu ba'asin nan gaba kimanin watanni goma sha hudu kenan da majalisar dokokin jagoci. sai doka tsage salkwata tsaron hukumar ta fa balewa zuwa garin Bununu a sabili da rikice-rikice da ya sanadiyar halaka rayukan ɗaruruwan mutane da kuma lalata dukiyoyi na dubban miliyoyin naira wanda ke da nasaba da rikicin irin na ƙabilanci da kuma addini abdulhaf muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya